Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabar Jamus Angela Merkel sun gaisa sosai daga bisani bayan wata ganawa ta fayyaci juna wadda a wasu lokutan ta kasance bambarakwai a jiya Juma'a fadar White House al'amuran da ka iya zama wata alama ta irin matsalolin da ke tafiye. a hulɗar ƙasashen da ke yankin tekun atlantika trump da merkel waɗanda ake musu ganin shugabannin ƙasashe mafiya ƙarfi a yammacin duniya da alamar ganawarsu ta farko ta ɗan zo da tangarɗa iri-iri suka kishan hannu yayin zaman ɗaukar hoto a zauren oval na fadar white house bayan da suka yi jawabansu na farko to sai dai daga bisani a wurin taron manema labarai bayan jawabansu na tsawon sa'o'i biyu shugabannin biyu sun yi wasu kalaman da suka ɗan kau da fargaba sun nuna wayewa abin ya burge to amma ba su yi ma'amala ta kud da kud ba hasali ma ana iya gane cewa akwai bambancin ra'ayi tsakanin su a wannan ganawar a cewar charles kupchan wani babban jami'in cibiyar nazarin hulɗar ƙasashen waje Trump dai bai yi irin caccakar Michael ɗin nan da ya yi ta yi lokacin da yake takarar shugaban ƙasa ba a bara. Lokacin da ya ce manufofin daɗaɗɗiyar shugabar na, marabtar baƙi na naƙasa ƙasarta da kuma wasu sassa da dama na nahiyar Turai. Haka zalika, Merkel ta yi taka tsantsan wajen bayyana ra'ayinta game da takaddamar da ake yi kan shigowar baƙi a Amurka tun bayan da Trump ya zama shugaban ƙasa. shugaban amurka donald trump ya zaƙe kan zargin nan nasa cewa gwamnatin obama ta tatsi bayanan wayoyin tarho ɗinsa a katafarin ginin na trump tawa da taimakon jami'an leƙen asirin burtaniya duk kuwa da bayyana ra'ayin wato rashin jin daɗin da hukumomin burtaniya suka yi tare kuma da cewa wannan hasashe ne mara kan gado trump ya yi magana da 'yan jarida jiya juma'a a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabar jamus angela merkel da wani ɗan jarida ya masa tambaya game da wannan zargin wanda trump ya fara yi a kafar twitter ran hudu ga watan maris sai ya amsa tambayar ta je jama'a da yin kwatance da wata gazar da ta gabata wadda aka gano cewa wasu jami'an leƙen asirin amurka na satar sauraron tattaunawar keɓe da shugaba merkel ta yi ta yi idan ana maganar tatsar bayanai ne musamman ma ta tsohuwar wato da tsohuwar gwamnatin ta yi akalla mun fuskanci makamancin al'amari watakila a cewar trump mai nuni da markel markel dai bata ce kala ba sai wasu manema labarai da dama a zauren suka yi ta bingirewa da dariya ko a ranar alhamis sai da mai magana da yawon fadar white house sean spicer ya kafa hujja da wani rahoton gidan talabijin ɗin fox don jaddada zargin cewa cibiyar ta leƙen asirin burtaniya wadda ake kira gchq a takaice na da hannu a tatsar bayanai a ginin na trump tawa a shirin na fox andrew napolitano ya yi zargin cewa wasu majiyoyi uku na leƙen asiri sun raɗa ma kafar fox news cewa tsohon shugaba barack obama ya saba tsari ya bayar da umarni an yi wannan tatsar bayanan kuma da hannun hukumar ta gchq a takaice to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa ta kaddamar da wani hari kan kungiyar Alka'ida a Siriya. To amma ta musanta cewa ta taba wani masallaci inda wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ce mutane sama da arba'in sun halaka jiragen sama masu matuƙa da marasa matuƙa sun auna wani ginin da ke daura da masallacin na garin alyanna wanda ke kusa da birnin aleppo a cewar wani mai magana da yawon pentagon jiya jama'a mai magana a madadin pentagon din navy captain jeff davis ya ce harin ya hallaka ɗimbin jigajigan ƙungiyar alka'ida waɗanda ke wani taro a ginin da ke kusa da masallacin ranar alhamis hukumar ta pentagon ta raba wasu hotunan sakamakon harin don tabbatar da bayanin nata hotunan na nuna wani abin da ya kama da wani ginin masallacin da babu wani abin da ya shafe shi daura da wani katafaren ginin da ya sha lugudan bama-bamai zai sun watsu bisa kan tituna to amma wasu motoci da dama da aka ajiye tsakanin masallacin da ginin da ya matukar lalacewa babu abin da ya same su sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya sake jaddada buƙatar bullo da wata sabuwar hanya ta tunkarar karuwar barazanar nukiliya daga koriya ta arewa wadda za ta kunshi matakan da za su fi tsauri wato za su yi tsauri fiye da waɗanda aka ɗauka a zamanin tsohon shugaba barack obama na haƙuri irin na dabara jiya jama'a koriya ta arewa wato a koriya ta arewa talasan ya ce bari in yi dalla-dalla lokacin amfani da haƙuri irin na dabara ya wuce yanzu muna jaraba wasu jerin hanyoyi ne na diplomasiya da tsaro da kuma tattalin arziki ba mu kauda yiwuwar ɗaukar kowane irin mataki ba a ziyararsa ta farko a hukumance zuwa nahiyar asiya talasan wanda wani tsohon babban kusa ne a duniyar mai kuma bai taɓa aikin da ya shafi diplomasiya ba zai ziyarci muhimman ƙasashen da ke makwabtaka da koriya ta arewa irin su japan da koriya ta kudu da kuma china labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Amma mu mulkin da Allah, da ba da ɗaya mun yi taro Kaduna. da sarauniya tattaro ta gane mu da ba ta jura mu taro kaduna. Tabiya ni ƙasar dauna don bello manyan maza kan jiji kan atiku. Ya gadi mulkin ƙasa tun ga shehu murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mun da Allah. ce mutan bindo an ba su milikin su. An ba su milikin su mu ma a ba mu. muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu milikin mu mun gode Allah. An ce mutan bindo an ba su milikin su. An ba su milikin su mu ma a ba mu. Murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu milikin mu sa'an nan mutan gana an ba su mulkin su an ba su mulkin su mu ma a ba mu murna muka yi duniya ta yi daɗi an ba mu mulkin mu mun gode Allah To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim zannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan bullo da sabon tsarin rigakafin cutar shan inna da aka yi a jihar Neja domin isa ga yaran da suke zaune a wurare masu wuyar isa yayin rigakafin wanda ake cewa hard to reach area a turance. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan kyakkyawan tsarin rigakafin yau da kullum da ake gudanarwa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a jihar Kano. Rahotonmu na uku zai mana magana ne akan shawarar da wata kungiya a jihar Bauchi ta baiwa 'yan jarida da su baiwa wayar da kan mata masu juna biyu da kula da lafiyar ƙananan yara fifiko. Rahotonmu na hudu zai magana akan matsalar cutar nan ta tamowa. da rashin ingantaccen abinci mai gina jiki ke kawo wa yara ƙanana. Rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe zai yi mana magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria, illolinta da yadda za a kare kai daga kamuwa da ita. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Sa'annan jayayya ma an ba su mulkin su, an ba su mulkin su ma a ba murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mu bo da Allah. Fuskar gabas ga su an ba su milkin da an ba su mulkin su ma a ba mu. dai biyayya ka ba da mulki Najeriya ta yi daidai a bata. Zama gwamna lugan da ya zo kasan nan. Iyayen mu bi shi daidai wa daidai. Ka ji daɗin zama ta da kotan biyayya idan an biyayya zama ba ya ɓaci murna muka yi Jami'an kiwon lafiya a jihar Neja sun bullo da wani sabon tsarin da za a tabbatar an yi aikin rigakafin cutar shan inna a wurare masu wahalar shiga a jihar a ƙoƙarin da ake yi na fatattakar cutar polio a Najeriya baki ɗaya. Mustapha Nasiru Batsari na da cikakken rahoto. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo, ya ce bullo da wannan tsarin ya zama wajibi gare su bisa la'akari da yadda jihar Niger ke da manyan dazuzzuka da kuma ƙoramu masu wahalar shiga a duk lokacin aikin rigakafin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Harkokin da muke yi a nan primary health care ya zamana ana yin shi yana cikin da abubuwan da muke yi ba kawai zuwa namu asibitin ba ne na shiga cikin gurin da wahala dinnan a shiga alal misali kola yanzu unicef da su suke yi ba da support na wannan sun sun gama zai zamana abin da mu 'yan jihar ah, gwamnati suna yi da kansu kenan e to ana kiran shi hard to reach wannan program ne wanda yake ya nuna mun samu ci gaba sosai a game da rigakafi kuna da wurare masu wahalar shiga rigakafi ne a niger ai eh, ai kaga shi mu nan jihar niger saboda fadin shi kasan yana da yawa mutanen suna sun barbazu akwai muna da hard to reach wurin da yake da wahalar shiga da yawa fiye da kowane jiha a nan najeriya to wannan ya sa inda muna son mu samu ah, ah, shigan mu samu mutanen da muke so sai mun shi shiga duka wannan wuraren kafin mu samu lambobin da ya kamata mu samu yara duka kowa ya zama ya samu rigakafi a ƙarƙashin wannan shiri dai akwai ƙara yawan ma'aikatan da za a ba su horo na musamman akan aikin rigakafin a wurare masu wahalar shiga a jihar niger bayan kuma samun ma'aikatan dole mu a yi musu training a koya musu to zai e, a koya musu aiki duk e. wani kira gare ka ga jama'a musamman wajen baku haɗin kai don samun nasarar rigakafin to lallai na ɗaya muna so a ci gaba da bamu goyon baya da ake bamu su kuma mutanen manya-manyan jama'o'i a kowane anguwan da muke samun goyon baya su ci gaba da bamu wannan goyon bayan uh, muna neman kuma yadda da ganewa idan muka zo da wayannan sababbin shirye-shiryen na ɗaukan sababbin wanda za mu koya musu aikin da za su ci gaba a ba mu goyon baya muna dai so a ba mu zaɓi mutanen da muke so mu zaɓa saboda yin aikin mu tabbata su ne za mu samu koyar musu aikin su yi Dr. Yahaya na Uzo, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Biyo bayan samar da kyakkyawar tsarin allurar rigakafin yau da kullun da aka bullo da shi a jihar Kano, an shawarci sauran jihohin Najeriya da su kwaikwayi jihar ta Kano domin cimma nasarar aiwatar da rigakafi a jihohinsu, in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar kano dr sharif yahaya musa ne ya bayyana haka yayin tattaunawa da shi akan yadda shirin rigakafin yau da kullun ke tafiya a jihar kano allurar rigakafi ta polio da allurar rigakafi ta yau da kullun, irin wannan allurori suna samun gagarumin gudunmawa ko hoɓasa daga ɓangaren gwamnati yanzu muka gama magana akan ɓangaren polio irin gagarumin shirin da gwamnati take yi da sauran ma'aikata irin wannan hoɓɓasan da muke samu daga wajen gwamnati a bangaren allurar rigakafin polio muna samun makaman koma ya ɗara shi a bangaren alluran yau da kullum a gaskiya in zan kwatanta kowace daga ciki tana samun babban hoɓɓasa daga bangaren gwamnati abin da gwamnati ta bullo da shi saboda a samu a cimma wannan yara 'yan ƙasa da shekara ɗaya duk ward ward ɗinmu gwamnati ta samar da abin da muke kira sdd irin wannan furinje masu amfani da hasken rana ta kai su ward ward ɗinmu yanzu zancen da nake maka fiye da ward ward ɗinmu guda 399 suna da wannan um, masu amfani da hasken rana so in ka duba din da ba mu da shi kaɗan ne daga ciki sannan kuma gwamnati tana so ko kuma ta tabbatar da cewa kowane asibiti komai lungunsa an kai masa allura yanzu ba zancen asibiti ya zo kano ko ya zo karama kuma ya dau allura komai lungu za a dauki um, allura a kai masa so abin da ya rage yanzu kawai shine iyayen yara su tabbatar da cewa suna daukan yaran su yan kasa da shekara daya suna kai su asibitocin nan ana yi gabatar da allurar rigakafin nan allurar rigakafin nan na yan kasa da shekara ɗaya iyayenmu duk sun san su sun san amfanin su sun san illar da suke suke haifarwa idan har suka ce aka ce sun kama yaran nan ba za mu manta da irin illar da ciwon kyanda ko ciwon shawara ko ciwon shan inna da sauran irin wannan ciwukan na wanda suke wa yara illa suke wa mu ba kuma kullum kiran da muke shine rigakafin nan ya fi sauki ya fi sauƙin samarwa kuma ya fi sauƙi a kan su iyaye su gabatarwa da 'ya'yansu a kan a ce cutar ta sami yaran nasu kuma ana so a ce ana neman magani so kiran da muke shine a tabbatar da ana zuwa asibiti mafi kusa ana samar da wannan ana karɓar wannan rigakafi na 'yan ƙasa da shekara ɗaya asibitoci nawa kuke gudanar da wannan shiri muna da asibitoci fiye da dubu ɗaya a kano inda muke gabatar da wannan shiri kuma ba ƙarin bayanin ma da zan yi shine duk asibitocinmu na gwamnati duk asibitocinmu na gwamnati muna gabatar da allurar rigakafi yawancin asibitocinmu na kuɗi muna gabatar da wannan allurar rigakafi so muna gabatar da allurar rigakafi a asibitocinmu na gwamnati da na kuɗi babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar kano dr sharif yahaya musa kenan muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria a jihar bauchi ƙungiyar mamaye da ke fafutukar inganta lafiyar mata masu juna biyu da yara ƙanana ta shawarci 'yan jarida da su baiwa labarun da suka shafi lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara fifiko domin ceto su daga halin da suke ciki wakiliyarmu amina abdullahi girbo na da rahoto A wannan makon kungiyar Basam a ƙarƙashin kwamitin ta na KMC ta yi zama da 'yan jaridu inda na zanta da shugaban Basam a jihar Bauchi, Madam Black Absa da ke gidan talabijin na ƙasa reshen jihar Bauchi. Kuma makasudin wannan taron shine don 'yan jarida su sanya za su rinka ba da rahotannin al'amura da suka shafi mata da kuma ƙananan yara. Eh, ƙididdiga ya nuna cewa lallai akwai high rates na mace-macen yau kasa da na mace-macen yara da kuma mata ƙanana idan 'yan jarida ba su ɗauki wannan abun suka dinga rahotanni a kai ba ba za a sani ba daga mace kin gane kina da juna tun kafin ki kai sati 20 ki je ki rijista a wani duk asibitin da ya fi kusa sannan kuma akwai amfani domin mutane su rinka ba da jini domin jini ya yawaita a asibitoci don idan mata ta zo nakuda ko ta zo a mata aiki zai iya zama ta samu zuban jini idan babu jini za ta iya rasa ranta a wannan sakamakon na biye kuma da shi muna so ne gwamnati ta yi kokari ta ɗibi ma'aikata don akwai karancin ma'aikatan kiwon lafiya shin kan mata masu cikin nan in an ce ba su zuwa au me ke hana su zuwa au dole mu yi magana idan ana samun mace-macen yara dole mu yi magana akai domin yara mun san dai ba su da baki ba su iya magana ba so yawanci ana damawa ba tare da su ba so ya kamata 'yan jaridu su ba da murya ma mata da kuma yara madam black absa kenan na zanta da shugaban mamaye gideon popti 'yan jaridu su suna nan a kan gaba wanda ya kamata suna wallafa kuma suna ba da mutane labarai yadda ya kamata game da yadda za mu ceci rayukan mata da 'ya'ya a wurin aifuwa 'yan jaridu nan suna aiki tsakaninsu da allah ba wai sai an biya su ko kuma sun jira cewa sun wani abu a lokacin da yawa tun kafin ma mu kira su ma sai ga cewa sai ga sun ɗauki labarai har sai ga sun sun watsa a sha wuraren da suke aiki gaskiya mun gamsu sosai. Shugaban mamaye Evidence for Action kenan a jihar Bauchi Gideon Popti Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Likitoci a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar na ci gaba da faɗakarwa a game da kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Wakilinmu na jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar Sha'ibu Mani na ɗauke da rahoto. ko kamar ta kai ga inda ba a so waɗanne irin matakan rigakai ne suka dace da bil'adama ya ɗauka domin tabbatar da kariya da cutar zazzabin cizon sauro ga mata ya zuwa ƙananan yara malam musu ɗanadi da likitar su da ɗangara masassarar cizon sabro ta zama endemic a cikin ƙasar me haka nan kenan ta zama abu ne wanda ake samu yau da kullun rani da damuna da sauransu musamman cikin birane duka tashin da ake kamar yadda mutane suka sani ana ta yaki da masassarar cizon sauro wadda ta dan rage kama ba kamar shekarun baya ba yin yakunan guda uku dama abu ne wanda muka sani wato kwana cikin gidan sange mai magani wanda ana kira maza da mata da yara ko ne kwan cikin gidan sange kuma ma an yi mace mai juna biyu ta kwan gidan sange kullun da kullun har lokacin da ta yau har lokacin da ɗanta ya mulmuje kai kullun kenan kwana cikin gidan sange mai magani shine matakai faɗi ka tashi na uku shine kuma tsabtar muhalli tsaftar muhalli kowa ya santa in muka tsaftace muhallin mu abu ne wanda zai rage mamu yaduwar masassarar cizon sauro yanan na karshe shine yaki da sabran shi da kanshi wanda ake ke sa dan heshi wani shaltox wani igiyar leko duk da sauransu dai wanda za a dubara a kashe sabran ko a kashe yan shi haka ko bayan haka wani tanadi aka yi mata masu ciki ya zuwa ƙananan yaran domin nisanta da illolin cutar zazzabin cizon sauro malam musa alladi sai ya kada baki cewa aka samu wani magani wanda za a baya yara kankana da damana yan ƙasa ga shekara biyar saboda in sun sha wannan maganin tsawon wata guda ba su fadi ba su masassarar sauro kuma in wani wata ya yi sai a ba su amma sai da damana da cikin watan nan hudu na damana ake ba da shi galibi masara ta kan kama mutane sai ta ta'anzar zuwa halaka masu kan zo likita kenan ina kira gare ku likitoci to kiran da zamu yi da dai kaji alamu na masassarar cizon sauro kai yana ciwo ka yana kasala gaɓoɓi suna ciwo ko da ba fali bane ka zo likita a diba a gani in fali ne kaga sai a baka maganin shi eh, tun da wuri sai ka samu ka warke amma in ka taushe hannu baka zo ba kana ɗaukan magani na bakin tasha na a karci ƙasa na waye to in ba ka karci ƙasar ba ita ƙasar sai ta karce ka in ba a zo da wuri ba aka yi magani yana iya kawo higarwa an yana iya galabaitar da su sosai higarwa in kwana sun kare su ga ta ko zubar cizon sauro da illar shan jini eh tana shan jini musamman abin da ake gudu Ka ga mace mai juna biyu jinin tana amfani da shi kuma yaron na amfani da shi to in jininta ya kasance masassarar cizon sauro ta shanye kaga ba za ta haihuwa yaron ko ku aihe shi da karamcin jini ko ku aihe shi ma ba ya da rai ko ya sa ma bari gaba daya malam Musa Lallari kenan na likita Sule Dangara Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger. a gaida Sha'ibu Mani matsalar rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara shine musabbabin cutar nan ta tamowa matsalar da takan kama yara a wasu lokutan ma iyaye ba sa fahimtar cewa cutar tamowa ce halimatu abdullahi ta zanta da wata ƙwararriya a fannin kula da ƙananan yara a wani asibiti da ke jihar jigawa to ko menene alamomin wannan matsala ta tamowa ga ƙananan yara Madam Florence Adebola ita ce shugabar da ke kula da ɗakin kula da yara masu tamowa a babban asibiti da ke birnin dutse. abin da ke kawo wannan matsalan tamuwa ya fara daga ran da mace ta samu juna idan ba ta cin ingantaccen abinci da ya kamata za ki gan cewa ita za ta samu rashin isasshen jini za ki gan kuma yaron in ta haifi za ki gan shi ya yi karami idan ta haifi wannan yaron ba ta da isasshen nono to daga wurin akan fara samun alamun shi wannan tamuwa daga jinjiri za ki ga cewa kansa yana fadawa baya kiba so baya samun isasshen nono wasu yaran kuma za ki gan cewa sun samu isasshen nono daga ran da aka haife su har zuwa wata shida da ya kamata yaro ya fara cin abinci za ki gan cewa ba za a ba ma yaron wannan abincin da ya kamata a lokacin wasu ki gan sun kure wata takwas mm. idan suka kai wata takwas din ma ba su san abin da ya kamata su ba yaron ba wani za ki ga sun fara a wata shida wasu ma a wata biyar amma za ki gan cewa ba su san menene ya kamata a ba wannan yaron a wannan lokacin ba daga nan za ki gan cewa yaron baya girma da zarar mace ta ga waɗannan alamomi na ita wannan tamuwa a jikin yaranta, idan suka kawo shi asibiti wace irin kulawa kuke ba su farkon kulawa dai shine muka jawo hankalin mata su zo awo a gurin awo mukan koyar musu da irin kala-kalan abinci da ya kamata su ci tun gabanin ma a haifi yaron kamun haifi yaron har sai wannan yaron ya kai wata shida mukan gaya musu suna shayar da yaro ba za su ba da ruwa ba shi da muke kira exclusive breastfeeding har sai yaron ya kai wata shida idan suka kai mukan ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci abinci da ya kasu kashi biyar hmm. na farko akwai hydrate bangaren wannan shine su shinkafa hatsi doya rogo tuwo taliya su ne a wannan kashin hmm. sannan akwai kashi na biyu shine protein shine akwai nama kwai madara akwai kuma wake wake na hausa waken soya akwai riɗi akwai gyaɗa a wannan kashin yawwa akwai kuma wanda ya zo daga kitse shine fat and oil man shanu man ja man gyaɗa man riɗi man waken soya duk suna wannan wannan kashin sannan mineral and vitamin daga yayin itatuwa akan same su daga kuma alayyahu akan samu su sannan akwai ruwa to idan mace za ta ba yaro ba a son ta ɗauki ɗaya ko biyu ta haɗa abincin nan idan ta ɗauki shinkafa ne ta zuba wake sosai ta sa tumatir ta sa albasa ta yi da manja ta dafa za ta ga yaron nan zai samu duka sinadaran da ya kamata A eh, shawarin da zan basu shine idan mace da zara ta gan cewa ba ta da isasshen nono ta zo asibiti wani za ta ga suna shan kunun kanwa ba kunun kanwa za su sha ba su zo asibiti za a ba su shawarwari mace ma da zara ta yi ciki ma ta zo awo don a wurin awon za a ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci da suna da ciki har in suka aihu har za su yaye yaro za a gaggaya musu abin da ya kamata su ci. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump da shugabar Jamus Angel Merkel sun gaisa sosai daga ƙarshe bayan wata ganawa ta fayyaci juna wadda a wasu lokutan ta kasance bambarkwai a jiya Juma'a a fadar White House. Al'amarin da ka iya zama wata alama ta irin matsalolin da ke tafi a hulɗar ƙasashen da ke yankin tekun Atalantika. somaliyawa 'yan gudun hijira wajen 42 ne aka hallaka a wani harin da wani jirgi mai saukar ungulu ya kai kan jirgin ruwan da ke dauke da su da daren ranar alhamis a cewar kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa wanda suka waɗanda suka auna arziki cikin 'yan gudun hijirar sun ce suna kan hanyar su ce ta zuwa sudan bayan sun tsere daga sashin yamen da yaƙi ya ɗaiɗaita lokacin da al'amarin ya faru sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya sake jaddada buƙatar bullo da wata sabuwar hanya ta tunkarar karuwar barazanar nukiliya daga koriya ta arewa wadda za ta kunshi matakan da za su fi wato za su yi tsauri fiye da waɗanda aka ɗauka a zamanin tsohon shugaba barack obama na haƙuri irin na dabara masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin gumala ke cewa ku huta lafiya.